shugaban makarantar gombe international school ya mini karin bayani game da batun rufe makarantun daman namu ya ba mu umarnin cewa rufe makarantun, eh. da gwamnati ta rufe nata kuma muka yi aiki ne da akwai wani wa'adi ne na lokacin da ɗaliban nan za su dawo ko kuma dai sun koma gidajensu ne ba san lokacin da da neme su ba tukunna a in ka lura ai akwai ɗan tashin hankali a cikin gari hankulan mutane ya tashi kowa kuma yana tunanin 'ya'yansa don haka muka ce to su koma gida kwana biyu haka gobe biyu ranar wanda sai su dawo makaranta kafin nan dai kowa hankali ranar wanda zamu dawo insha Allah a gefe guda kuma wani ma'aikacin asibitin kamfanin yin siminti na ashaka ya shaida mini cewa 'yan bindigan sun kwashe nakiyoyi da kuma motoci mallakar kamfanin. a me yanzu gaskiya yanayi ne kan fi ba wani matsala ba komai kamfani kuma sai ce suna so suna ta aiki a kan siniti saboda su ba sa tsayawa don yanzu kuma ma za su tunkari wannan wurin ba kuma ba abin da suka fasa su dai ba mutum na abin da suka ɗaukar ne explosive ne wanda ake zuwa na da ake zuwa ana tsoron siminti da ita a kwari ana kiran wurin kwari. Mhm. sai suka je suka ɗauka sannan sai suka ɗauki motoci na kamfani to yanzu ana ci gaba da aiki a kamfani kamfanin aiki ce kamfanin aiki da biya da kaso a yanzu wata kamfanin aiki masu yana aiki har yanzu ya yi a can kasu na kwana kuma asibiti da kamfanin da yuri ne sai dai ya zuwa wannan lokaci da na aiko da wannan rahoto babu wani bayani daga gwamnatin jihar gombe da kuma jami'an tsaro kan wannan batu a halin da ake ciki kuma za a yi jana'izar malamin nan da 'yan bindigan suka kashe tare da wasu almajiransa guda hudu abdulwahab muhammad muna amurka

kasan rushe fatubalai da tura kumbaya kasar mu goda ɗai da al'ummar mu goda ba ƙarya duka sun